gaskiya ne haliya kamar da kika ce gaskiya tsarin mulkin najeriya ya ba jama'ar kasa dama su yi wala a duk inda suke so a lokacin da suke so su kafa sana'a su kafa sana'a'ci da sauran to amma cikin yan shekarun nan gaskiya an samu canji sarai dangane da yadda ake fassar tsarin mulki na kasa gaba ɗaya sai da da samu to ne babu shakka yan arewa suna wahala kwarai da gaske musamman a cikin najeriya ba zan manta ba cikin watan uku ko hudu da suka gabata an kama yare kusan ɗari uku da goma sha bakwai a Lagos aka mai da su arewacin Najeriya. Sannan na sani a jihar Gini an kama yaro da yi da talatin da uku da su. A jihar Abia ba gaskiya ba an kama ɗari a arba'in da bakwai aka mai da su. Wannan da abubuwan da ake yi ana da jama'a arewa mai kyau. saboda ko da za yi ka mutum arewa a Lagos ko a wata ƙasa su da suna an da su kalle su haram. Amma ba ka ganin kamar waɗannan jihohi suna ɗaukan waɗannan matakai ne domin su kare kansu daga irin hare-haren 'yan Boko Haram musamman idan aka duba irin abubuwa kashe-kashen da ke faruwa a arewacin Najeriya. hajiya abin da gwamnatin tarayya ta ce an kashe mutane yan boko haram sun yi sanadiyar mutum miliyan goma sha biyu ah, mutum dubu goma sha biyu tun lokacin da wannan ɗabi'a ta fara har zuwa yanzu to amma idan aka duba za a ga cewa kusan mutum dubu tara da ɗari bakwai dukkan su ƴan arewa ne musulmi saboda haka kamin ma a kashe inyamuri guda an kashe ɗan arewa dubu da ɗari biyar kamin a kashe biyar da ɗari an kashe ɗan arewa mutum ɗari biyar kamin a kashe ɗan wata ƙabila mutane arewa ne mu muke da wannan matsalar tamu maimakon a bar mu da abin da ke cin mu a cikin zuciya sai kuma a ɗora ita wasu abubuwa ana yaƙa muna maimakon ita gwamnatin tarayya ta taimaka mu da wasu abubuwa da zai da wannan abin ta ki maimakon sojojin najeriya ko su yi tsaye su yaƙi da waɗannan mutane ko dai sun gudu ko kuma sun ci sannan maimakon a ba jama'a dama su je su yaƙi da waɗannan mutane kuma an ki ba su to ina ake ta mutane mutane a su kai na an ka ce sarki yake ina nan ta yi ta amma yana son ka kai abu biyu yake ta tana kuka tana dariya wani za ka yi shi duka za ka yi ko kuma ba da za yi saboda haka mutum matsaloli hamuna ya kamata a zauna a gane akwai jahilci tare da gaskiya irin yadda mutane ke kafa wani al'amura na farko dai shi ne ya kamata mutane su fahimci cewa tsarin tsarin tattalin arziki na mulkin mallaka shi ne ya fi da mutane haihuwa da ma ne hukun da aiki wannan tsarin kuma da aka samu mulkin kai mutane suke mulki da su canza shi ba da tun da ba canza shi mutane ne za su gaba da zuwa cikin hali a yau da gobe a kusa a akwai lokacin da jama'a masu mulkin Najeriya su ga tsohonin da akwai talauci a yankin Najeriya kuma a yi magani ne. Sannan matsala ta biyu shine ko da yawa mutane suka da kuce a uku su shikenan in da arewa ne musulmi dan boko haram ne in da arewa ne kirista ba dan boko haram bane na arewacin Najeriya amma in ka a faro ma zama kirista tun da ka sa rijiyar sabbi da wando ka sai kanaba ko ka sai ekiyar ko ka sai ikom ko ka sai lagos ko ka sai abirba bibin arewa za'ima da haushe musulmi dan boko haram saboda haka waɗannan abubuwan su ne ya kamata mutane su fahimta su yi la'akari da su saboda haka waɗannan abubuwan duka ana yin su ne domin a tilasta ma jama'a arewa zama wani abin da sauransu ko kuma a kawo wani rabo kawo na tsakanin mutane arewa to saboda haka kamata mu jama'a ya yanzu cewa ainihin wani abubuwan da ake yi saboda mu ne ake yi maganin su a makon nan da ya gabata jihar Enugu ta kaddamar da wani shiri na duk wani dan arewa ko kuma duk wani dai dan wani yankin Najeriya da ke son zama a can dole sai ya rajistar yin katin shaida eh to a wato haka ba wato kowace jiha tana dama ta yi ainihin doka irin baka domin ta taimaka ma jama'a saboda haka idan mutane ilibi suke sai ta yi kata zama ɗan ilimi to mutane gari su ke ci duk in ya muri mai shago sai ya biya miliyan hamsin zai adiresin shago ne a dame gari mutane da kuma suke duk da yarda mai gyaran wuta ta mota ko kuma mai gyaran mota sai ya biya miliyan goma sha biyar su buɗe shago ne a katsina mutane gidawa su ce duk wani inyamuri wanda ka da kayan mota sai ya biya miliyan goma mutanen zamfara ce duk wani wata inyamura wadda ke shagon kitsin ko wani abu sai ta biya miliyan kuɗi to saboda haka idan suka ga an yi ainihin zango da zango kibiya da kibiya maki da maki to zai sa ku gane cewa mun yi eh, mutane a rasu zaɓi amma idan ba mu hito muka yi ƙarara muka nuna musu cewa abubuwan nan da ake kin zarafin da ake ba to ba za ku da kin zarafin da ake ba kuma na suka samu abubuwa da sauƙi ne muka sauwaƙa musu domin kawai a zauna lafiya amma idan muka sauwaƙa wa su suka tsananta mu muka tsananta to za a zo a samu zango na shawara a zauna a fahimci juna amma idan ba samu zango na shawara ba ko yanzu mu muke yi gaban mu ana rinda in ji da kasafi to babu yadda za a yi a ce an samu ainihin eh, maslaha ta wannan hali.